بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na 317 muna akan darab wa mashtaratu kun gani eh awo na afana na a kwana ga sha'abana eh, sha'abana 25 nan na ma kwana awo yanzu kuma ga an dora Allah ya ba musa hmm. to mu zo an gane to wata ayyana kina karantar sai ya ayyana ta shaɗuri rabawa biyu ita mata wa mashtaratku abinda ta sayo shi min ha domin jihazin irinta ta so shi domin jihazin kanta da ita jihizin zuwa da shi gidan miji ana nan ana nan sai miji ya rabda da ita gabanin su shiga gabanin bina'i sai sake ta da ta shaɗuri aka yi ko ta mutu to mu zo wa'in min gairihi an ka ce in ya zan so abin nan da sadaki to shi na malamin kura da in yace wa in min gairihi ko da ta so da abin da ba sadaki ba wani ta karba ga miji ta so da dukiyarta amma ta jahizu zuwa gidan miji na ta kai sai wanga abu ya abu wasa kada bil mauti mazidu faqat awo kun ga wadake awo wasa kada al mazidu to abin nan da aka ƙara to shi kan ya fara ya fadi bil mauti saboda mutuwa amma faqat shi dai mazidun an kara wannan abin da an haƙara wato ba da al'akadi to wannan mazudin ba da al'akari to shi ya fadi bil mauti amma banda wanda aka kara na akadi ko ko ana nan wani akadi shi kai na kara mata kaza mun gane mun gane karatun to shi na fadi abin tambaya wurin ga wazi ta shaɗuri shin wai a cikin rabawa hadiyatin kyauta wadda miji ya ba mata ya ba ta ita ba da lakari bayan an yi akadi ya ce ke wanda ya ce ya ce arnin mulki na da ji daɗi nake ga abu kaza na baki sannan kuma ya ba ta ya ba ta abin nan kablal al gabanin kulli kuma ta karba amma kuma wa qabla al-bina'i gabanin bina'i sai sakita shin ana ta shakkurin wancan shi ma raba shi akai ko ko ba arabawa biyu miji shi koma ga kaya nai ya amshi abi nai awala shay alahu ko ko ba ba miji komi daga cikin kautan nan an ka ce in bata kurce ba eh, in ta kurce an ka ce wa illan tafi ko ba ta kurce ba ko da kautan na nan mata ba ta yi ba illa an yi rusa sai inda ya zan fasi an kai an ka buɗe awar mai nan kabla libina ya gabanin bina'i wannan kai in buɗe armi an kai gabanin bina'i domin bi sai amshi abin da annan daga garita la in fusiya ba da hu banda yan da an ka buɗe bayan an yi abin nan ba da hu bayan bina'i to shi an kai ruwayi guda ne duk ɗayan ruwayin guda alƙali ya ɗauka sai ke ma kauna da guda yana son taimaka matar sai koma gehenta Ina son taimaka min sai koma gehenta kar ba ɗaya zai yi ganin ga da jawabi ne to nan kuma ga wani abin tambaya shi wa filka za a cikin yin hukunci ya in ta dauki in ta dauki magana ta kai kotu ita mata ta yi kara yi huda urfan ga abin da ake basuwa ga al'ada in an kai armi lalle an san ana yin wannan abin akai miji ya tsaye ne bai yi sai kara ta kotu shin ana hukunci ya basuwa ko ba a hukunci ya basuwa an yi magana ce alƙalla ya hukunci da cewa ka ce lalle abin da aka yi sai ka shi ko ce ke ku arme da an ka gina aka makaraba ni ka ku kotu yanzu to ba a yin kori mun gara karatun ga wato duk inda hankalin ka yi ga matsalar shari'a ta da matake abinda ka ga don mu akai to ta shari'a ba babu ruwanta da wannan wallah eh urfa ku gaya min don Allah hakan eh? Eh. eh an bari ba mu karama na ba tsakanin mata da miji to sai yace shi bai ita ko ce a ba zuwa kotu ba shi an watsa al'amari ba a <laughs> ah, ah, to ayan dole mira ma karatu yana gama karatu ke tun yanzu ba ko sai daga ta kara tai ko ba ba to ba ta karatu wasu ya rika za a wani mafi idan miji ya arama ta an ta ji kus bai sai kala ba ta ce mai gida shi yanzu a walima ya ce kawon bakin ki to in ta ɗauke ta kai kotu an ingantar da yin hukunci da sai ya walima eh. su wai sai mala sau zo karatun mujiya amma ban da jingan makitsiya mai kwanci kai ta shace mata kai ta a ta mata shanko sai mata abin nan don an yi aure ta ce miji ya ba da kuɗi a ba harkar miji ta ba da gidansu a yi to yanzu ka shigar da abubuwan ga da abin nan mata ka yi yanzu kenan in za a armi lalle in za a armi abin nan ne suka ce mai eh to duk nan ba haka mijita ba eh, eh, eh biki abin ko eh, eh su ba aka ta eh jama'a kuna jin karatun ga to mutai karatu wata rijo alaihi bi nizu samarati wal ardi da an kai an mai an kai mata sadaki da gonan dabino an kulla aure ta an amshi gonan dabino gabanin ya tare da ita ta sa ana ba dabino ruwa to sai su kita gonan dabino mi aka yi biyu araba ba ta rabi ko ba cikin araba ba eh to ta koma ya ba ta rabin kudin da ta shayar da dabino na ruwa haka nan bawa da an ka zaki ta sai shi ma wal abdi da na sayi kuɗin shi da bawa da sai a da ba an kai sadaki so abin tambaya nan wa fi ujratu ta'alimi sana'ati an yi mata sadaki da bawa bawa kuma su jujin da bai iya komi ba sai ni ban zama da bawa haka nan sai cin a aka kai shi makaranta irin wata ta kuɗi a mai kwamfuta a ita kuwa an ɗauki yan watanni kila uku hudu ba kai ta ba ya kware sai ga miji ya sake ta to ga kuma an koya mai sana'a shin bai samu harkar yi ba to wannan jinga da biya aka koya mai biyan ta akai shin ana biya ko ba a biya shi an kai ba su zance an yi ba su ne Eh? ya alƙali ce lalle sai an biya sai a biya ya ce sai ku abinda an an gina aka mukarama me an wani sai an ba su kuɗi kuɗi abin ga tun da al'amarin gaza haka kiki an gai wala lawali ya awar rashida ta ma'una tul hamlu li baladil bina'i hawo ya zan wajibi akan waliyin mata ya zan wajibi ga rashidiya wadda Allah wadda ba wawanya ta ba ma'unatul hamli ya ɗaukar kaya waɗanda an ka ɗauka waɗanda a mata zere da kayan da za a kai gidan miji ni bana libanalin bina'i garin bina'i to wa bai ba da mota a ɗauki kaya ya jinga a ɗauka uban yarinya wa ka biya a ɗauka yarinya ita shi da ta ba miji ba mutai a wanda aka shakanta ce to duba ya kai aurewa zai kai kayan na gidan nan ya ce to baba ka kai mana sai eh, su shi kenan za a kai to ko ya watsi shi ga biya ko aure bayan kuma ko aure na layali shi ga biya eh illa li shartin ho ya an sharadi yake to ni in an kai kullu arbi mata na gare ka kayan da duka sa doka ma kai a ka samu ta jama'a mun gane wannan karatu to amma yau inda muke nan gare mu mi al'ada sai ta aka bi Eh? to shi a bisa gare ko yake shi a bisa gare eh <laughs> eh ba kowa sata ke bai iya kai fara ya to ka mukarama an to abin duk aka sa ba an gire mutane ba san harka armi ba eh shin ka shin da wahiri wurin nan eh ka da wahiri wurin nan eh yawo ta ja haza bihi zawjatu awal munkar eh. na'am ala zawji eh to ayi kirfi wal uru ka sharti ni ana hada muku yanzu eh malakan ta in ka ji nasu ya ambata ka ji wata magana to akwai magana ku yake abin ba yau yake ba na duba so mu tai wala zuma ta jahizu ala al'adati ka babaku hauka kun ji magana ga ya ki mata ta yi ta jahizin zuwa gidan miji bisa ga wani an ka saba ga abin ta karba na sadaki mai da sadaki a sha'i abin ta karɓa da miji shi za ta ce jiki zuru ga gidan miji to amma a in sabaka albinahu in bina iya gabata in sabaka albinahu in bina iya gabata in jimalla a'a kenan bina'i wato kenan karɓar sadaki ya rigaye bina'i yanzu da hibi abin ta karɓa sadaki amma in sabaka albina'ul qawmu in bina'i ya gabaci kamni to za ta tajhiz da abinda an gare su sannan ta karba ta ta zaune shi to amma yau shi sadakin gada aka magana kina ta tajhizi wato Najeriya mu da masu mulkin mu da malaman mu duk ana magana aure bangaren miji da aka kula da shi ba bangaren ba kula da bangaren mata ah. to mu wa qudu lahu in ha li qabl ma halla hmm. an yi hukunci da fi miji in da'aha ha kirati li qabl karban ma halla abin da jidan sadaki gabanin shi da naji. to an yi hukunci da zizi da wannan sadakin sai da an kama wani abu to wannan ya lizinta ayyadar sun da mun kose shi na juna muka yanzu wancan ya ɗan gajere kwarai amma ga zara na ya kusa kai gare wa ƙubila da a wani abi na addara mu isuwa jayin shi ha ka ji wata magana cewa halilu wadda an ka wai saboda gwanewa wadda larabci wadda aka abin da aka yi wai wala su fi kudin kuma jimla ta wai in ba ta karɓi sadaki to ba ta ci ciki ne in ta karɓi sadaki an san abin da za a yi kata ci ya ana da ta bashi ta bakanta ta karɓi sadakin ta kata biya bashi ya koma ya iltifati can da an ka tola tumbuku min ilal muhtajatu saboda tana tana matsanance jin yunwa sai an kamata kudin sadaka ta ga hannunta to ka dalli ba waka ko ka tauti dinari guda ولو دولوا بصداقها لموتها فطالبهم بإبرار جهازها لن يلزموا أما على المقول sai ga abin malam mazari ya faɗa da an neme shi shi miji ka gane ko awo magadan mata sun ka nemi miji da sadaki sun ka ce kawo sadakinsa don mutuwarsa wato an kulla aure sai Allah ya mata mutuwa ita mata ka gane ko kuma mijin da ya neme ya ce to sadakin da zan yi nufi ni abin da ke so ta jihizu zaki ta gidana to ki da abin da kisa lakin da ba ta ce na yarda haka sun kai da miji zai yi miki sadaki dubu ɗari amma in za ka tajahi zuwa gida ce tajahi na dubu ɗari biyar ta ce abin da aka sauki ta yi tajahi zuwa gida ne sai Allah mace cikawa shi ko da ba da sadakin ba to sai magadan suka ce ya kawo sadaki muna tare da kuwa to mu zo shi ko yake to ko yadda kaya ta sai ta jahizi don araba a ah, to ba ga za araba ba awo ah, oh. da abin sai jahazi sai ta jahizi don zuwa gidan miji bai na zuce su ba yadda kaya ne amma alal makul bisa ga abin da malam mazari ya faɗa hmm. amma imamu lahadi ya saba mai na an samu sabanin mallam bai imamu lahadi ya ce dami sun su kai da kayan nan mana wala abiha bai uraqiqin saqahu zawjulaha talif jihiz ko ubanta ya samu sai da bawan da miji ya ba mata don sadaki don ta tajhizi da shi ya mata sadaki da shi ta zai uba ya wata ya ga abin da zai sai mata ya kai gidan miji bai da ya kai bawan nan kasuwa ya sai sai a ta tajhizi a kai gidan miji muna tare da kuwa hmm. ah? to wai nan ba ake ce sai da bawa ba to shi miji da yawa ta sadaki da gida ya mace sadaki ko gona shi ko ubanta yana son abinda ta da za a ta gidan miji bai da shi wai ana bari ya sai da gidan ko sai da gona gadon hita jahizi ko ku ana hana shi to shi an kai batu ne na daras wancan na na harko wa alal wali awwal shidati na farkon abin nan darana wato wato mutane mutane in ba in ba almajiran da suka zauna suka karatu ba wato karatun shari'a yawa mutane karanci yanzu har makin shari'a a kai. Now what is that?